ina masoya hamsu breka to ga dama ta samu domin ko ya saki sabuwar waƙarsa ta rayuwa ta ka kasance da mu a cikin wannan tasha tamu domin sauraron wannan waƙa ta hamsu breka jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da ƙara kasancewa da ku sannan barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta a gidan nura tv idan wannan ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana subscribing da liking domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mu dora domin ku hakan shi ke kara mana kwarin gwiwa sanar da ku labarai da dumudumin su tom mai sauraron mu yau ga mu dauke da shahararren jarumin nan naku wato hamisu yusuf dorayi wato wanda ku sani da hamisu breka domin kuwa an kai duba da yanayin yadda hamisu breka yake salo wajen sakin albam dinsa na 2023 za ka san cewa akwai taku irin na girma na mawaka domin kuwa yanayin yadda yake sakin album dinsa ya bayan da to ga dama ta samu yanzu za mu sakar maka shahararriyar wakar sa ta 2023 wacce saki a cikin shekarun nan wacce take ta'ammali da yanayin rayuwarsa waka ce mai taken rayuwa ta wacce amus breka ya wallafa a cikin shafukan sa na instagram da kuma twitter ka kasance da mu ka daure ka biyo mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo namu domin sanar da kai wannan wacce kalar waka ce wacce take ta rayuwata mai sauraro ka kasance da mu a cikin tasha a gidan nura tv domin sauraron sababbin mu na amsu bireka domin kuwa za mu sakar maka su ɗaya baya ɗaya akwai wakoki na amsu bireka daban-daban waƙoƙi suke wa'inda suke su a cikin 2023 idan baka manta ba amsu breaker dama ya bayyana cewa zai saki albam ɗinsa ne bayan sallah to kuma amsu breaker ya daɗe dab da fara sakin album ɗinsa a cikin 2023 kai dai ka kasance da mu domin sauraron wannan waka ta sa ta rayuwa ta domin yanzu mu sakar maka short video ɗin wannan waka ka saurara ka ji domin san kai ma za ka yaba da wannan waka. musamman sauraron mu suna sun kagu domin mu sakar musu wannan waka ta rayuwa ta wata a musu breaker wallafa a cikin shafukansa domin kuwa wannan waka ce wacce ta ce waka ce wacce ta suna kuma waka ce wacce ake tunanin cewa anya akwai kalar waka da a musu breaker zai yi a cikin shekarun nan za su kara da wannan waka to zaɓi dai ya rage ga masoyan ha musu breaker domin kuwa a musu breaker ya wallafa musu wannan waka ta sa shahararriya kuma waka mai tashe domin kuwa wakar ta shiga duniyar yanar gizo idan muka manta ba wakar da muka gaya maka a musu birika ya saki ta rayuwa ta waka cuta take ta'ammali da yanayin rayuwarsa wacce ke da tarihin sa duba da yanayin yayi irin wannan waka a baya amma sai dai wannan ta bambanta da wacce ka sani mai sauraron mu ka kasance da mu a cikin tasha a gidan Nura TV domin ƙara sauraron mu domin kuwa zamu sakar maka wayannan waƙoƙi nasa da wacce saki a baya wacce ta rayuwa ta da kuma ta yanzu wacce ya rayuwa ta idan baka manta ba yayi wakar da yake cewa ƙasa ta to kuma ga wata waka sabuwa da ya fito da ita felleliya ta rayuwa ta ka kasance da mu a cikin tashar nan ka daure ka danna subscribe da